bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na daren yau alhamis kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar wanda muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su murai masu sauraro mu koyi harshen Farisanci, tafsirin watan Ramadan da kuma shirmu na ƙarshe wato mu a yau. Idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko to ko kun san tare da Abdullahi Salisu man Katsina. Ko kun san. Jama'a masu warare Assalamu alaikum. Yau Alhamis, 28 ga watan Maris ɗin shekara ta 2024, wanda ya daidai da 18 ga watan Ramadan na shekara ta 1445 Hijira kamariya. Masu warare ko kun san cewa shekaru 85 da suka gabata a rana irin ta yau, 28 ga watan Maris ɗin shekara ta 1939. Bayan yakin basasa na tsawon kimanin shekaru biyu da rabi, Janar Francisco Franco ya murkushe 'yan republican a ƙasar spain ya kuma kwaci iko da birnin madrid fadar mulkin ƙasar an fara yakin basasa a ƙasar spain ne bayan da 'yan republican suka matsa lamba a kan sarki alphonse wanda ya yi mulkin kama karya a kan al'ummar ƙasar inda da ƙarshe dai bisa matsin lamba wanda ya sa shi a murabus inda da ƙarshe dai matsin lamba ya tilasta shi ya yi murabus daga kan mukaminsa kuma 'yan republican suka kafa gwamnati amma bayan wani ɗan lokaci gwamnatin nazi ta ƙasar jamus ta bar da taimakon muggan makamai ga general francisco franco wanda ya kaddamar da yaƙi akan gwamnatin spain a lokacin da ƙarshe dai tare da taimakon 'yan nazi na ƙasar jamus ya murkushe 'yan republican a spain ɗin inda ya ɗare kan kargar mulki daga lokacin ne kuma general francisco ya ci gaba da yin baƙin mulki na kama karya da gallaza wa jama'a a ƙasar spain musamman ma dai waɗanda suka nuna adawa da salon mulkin sa ya shiga gaba da mulkin kama karya a kasar har tsawon shekaru 36 daga ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 36 suka gabata a rana irin ta yau babban sakataren majalisar ɗinkin duniya jabia perez na lokacin ya fitar da wani bayani wanda ya Allah wadai da amfani da makamai masu guba da gwamnatin kasar iraki ta lokacin ta yi wajen kashe mutane a iran da kuma cikin iraki. kafin wannan lokaci dai manyan kasashen duniya a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya sun yi shiru da bakunan su akan lamarin bayan haka ne jabiya peris ya fitar da wannan bayani a ranar 28 ga watan maris ɗin shekara ta 1988 yana mayan allah wadai da ta dokokin ƙasa da ƙasa wanda gwamnatin iraki ta yi wannan bayanin na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da ya yi babban tasiri wajen sanya saddam hussein shugaban kasar iraki na lokacin ya za da baya dangane da yin amfani da makamai masu guba da yake yi a kan iran da kuma wasu yankuna na kasar iraki a lokacin musamman ma dai a yankunan kurdawa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 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12:20 zuwa 12:50 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa 11:50 a gon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560. A shirinmu na kuwa daga misalin karfe 7:20 zuwa 8:20 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 da 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 Labarin duniya da farko ga kanunsu. An zargi wasu kafin watsa labarun Amurka da ƙasƙantar da matsayin yaran Falasɗinawa da ake kashewa a Gaza. Idan ta yi watsi da batun ƙaƙawa sabon takunkumi da Amurka ta yi a kanta. ministoci amurka takwas suna goyon bayan kungiyar 'yan ta'adda ta masu adawa da tsarin jamhuriyar musulunci ta iran to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun an bayyana jami''in haramtaccen ƙasar isra'ila a matsayin masu yi tsarin sahayuniya na mulkin mallaka hidima a wani littafi mai taken towers of ivory and steel Wanda Maya Wynne ta rubuta ta bayyana cewa jami'in da ake da su a Isra'ila suna yi wa salon mulkin mallakar 'yan sahiyoniya hidima ne. A ilayen marubuciyar wacce Yahudiya ce ta kuma yi bayani a kan yadda a cikin jami'o'in haramtacciyar ƙasar Isra'ila ake nuna Falasɗinawa ɗalibai wariya. Bugu da ƙari marubuciyar ta zargi jami'o'in na haramtacciyar ƙasar ta Yahudawa da kare siyasa nuna wariya da ake yi wa falasɗinawa a cikin gari ita dai haramtaccen ƙasar isra'ila birtaniya ce ta ƙirƙire ta a shekara ta 1948 ta hanyar tilastawa dubu dubata falasɗinawa yin hijira da kuma yi wa wasu kisan kiyashi an zargi wasu kafafen watsa labaran amurka da ƙasƙantar da matsayin yaran falasɗinawa da ake kashewa a gaza kafafen watsa labaru da suka hada jaridar guardian kamfanin dillancin labarun associated press da washington post suna bayyana cewa yaran falasinawa ba su yi kama da sauran yara ba kafin watsa labarun suna amfani da wasu kalmomi a kan ƙananan yaran falasinawa da suke raba su da siffofi na yin adamtaka da hakan yake mayar da waɗannan kafafen watsa labarun abokan tarayya na laifukan da haramtaccen ƙasar isra'ila take tafkawa akan al'ummar falasɗinu waɗannan kafafen watsa labaran ba su amfani da kalmar yara sai dai su ce mutanen da suke ƙasa da shekaru sha takwas kuma maimakon su ce an kashe su sai su yi amfani da cewa sun mutu daga fara kaiwa gaza hari a cikin watan oktoba na shekara ta 2023 da ta gabata adadin falasɗinawan da aka kashe sun haura dubu goma sha uku mafi yawancinsu ko ƙananan yara ne da mata iran ta yi watsi da batun sake ƙaƙaba mata takunkumi da amurka ta yi a ci gaba da siyasar ta ƙin jinin iran baitulmalin amurka ya sanar da ƙaƙaba wasu sabbin takunkumai akan wasu mutane hudu na iran da kuma wasu cibiyoyi su hudu cikin shekaru arba'in na bayan nan dai Amurka ta mayar da kakabawa iran takunkumi zuwa wani salon yakin tattalin arziki da take yi daga lokaci zuwa lokaci wanda yake shafar bangarori mabambanta na soja siyasa da jami'an diflomasiya lokacin kuma har da cibiyoyi da suke da alaka da ayyukan agaji takunkuman na amurka dai masu hana iran ci gaba da ayyukanta na kasa da ci gaba ba To kuna tare da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Wasu sanatocin Amurka takwas sun nuna goyon bayan su ga ƙungiyar 'yan ta'addan nan mai adawa tsarin jamhuriyar musulunci ta Iran MKO. Sanatocin amurka su takwas sun fitar da bayani da a ciki suke yin kira ga gwamnatin Amurka da ci gaba da bayar da kariya ga sansanin ƙungiyar 'yan ta'adda ta MKO da ke birnin Tirana na ƙasar Albaniya. sanatocin suna yin kira da a baiwa ƙungiyar kariya alhali a shekara ta da goma an shigar da ita ƙarƙashin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a cikin ƙasashen amurka kanada da tarayyar turai kiyayya da tsarin jamhuriyar musulunci na iran ne dai dalilin da ya sa amurkan take son yin amfani da ƙungiyar duk da cewa ma'aikatar harkokin wajenta tana ɗaukata matsayin 'yar ta'adda ita dai wannan ƙungiyar ta yi wa dubun dubatan mutanen iran kisan kyashi a shekarun baya ministan mata ta ƙasar zimbabwe ta ce ci gaba da mata suka samu a iran ya burge ta matuka. minista mai kula da harkokin ci gaban mata a ƙasar zimbabwe monica mutsangwa wacce ta gana da mataimakiyar shugaban ƙasar iran akan sha'anin mata ta ce goyon bayan da iran take baiwa gwagwarmayar al'ummar zimbabwe ya sake ƙarfafa da ƙasashen biyu Monika ta kuma yi suka a kan yadda ƙasashen turai suke ƙaƙabawa wa jamhuriyar musulunci ta iran takunkumai da ba su da halacci kuma na rashin adalci da hakan yake matsin lamba ga rayuwar yau da kullum ta mata a nata gefen mataimakiyar shugaban ƙasar ta iran insani khazadi ta bayyana cewa tarihin ƙasashen biyu wanda yake da alaƙa da ƙin jinin mulkin mallaka ya taka rawa wajen bunƙasa alaƙar take tsakaninsu. yau mataimakiyar shugaban ƙasar ta Iran ta yi ishara da mawuyacin halin da matan Gaza suke ciki saboda yakin da ake yi tare da yin kira da kawo ƙarshensa. To ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa a cikin wannan shiri na koyi harshen farasanci inda yau za mu shiga cikin darasi na ɗaya idan ba manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da sa'id dangane da yanayin hanyoyi a jamhuriyar musulunci ta iran ai kuma da da allah za a ji wata tattaunawar tsakanin muhammad da wani da suka haɗu da shi wato malam mas'ud hussaini wanda shi injiniya ne a bangaren ayyuka na layin dogo inda za su tattauna dangane da yanayin hanyoyi na layin dogo a cikin iran da kuma da daɗin hanyoyi na layin dogo da aka samar tun shekaru aru-aru da su gabata kafin mu shiga cikin shirin baki daidai ga راه آهن لاین دوگو شما کار می کنید کی کنا ایکی کارمند ایکچی جاده تیتی راه هنیا من چیزهایی دانم. نی نسان وسو بوا من اطلاع ندارم ni bani da masaniya. Chandon. Gwargwadon hakan. Hudud. Kimanin. Sado beast. Ɗari da ashirin. On qidmat darad. Shi yana da daɗewa. Qadimi tarin. Mafi daɗewa. شهر Garin rai. On آن shod. شی انگی نشی اکنون هر زو بخشی از ونی بنگری دگا کلان شهر بنگرن گری آن زمان اون چند زمانی طول سو هشت هزار و هفتصد متر میتر دو بوتا کس در دری بکوی فرانسوی با فرانسی مجری می گودانروا تر گباتر د شاورا طولانی تسو بین tsakanin چند شهر وسو گروروا خط لای خطوط لایوکا سراسری نه قسا باکی دیا هنوز هر ینزو آن ساخته نشده بود با اگه نشبا سال شیکره هزار و نه سد و سی و هشت الب ری ترا دا تلاتن دا تکوز افتتا بود ایوه بندر تشر جرگی و گز ینکن گز کنار گپن دریا تکو دریای خزر تکون کسپین بندر امام خمینی تشر جرگی و تا امام خمینی ساحل گبر روح خلیج فارس تکون پاشا آن متصل می کرد شی یهدا خیلی زیاد دیوا سوسی هزار و چهارصد دوبو دیا در کیلومتر کیلومتر وضعیت یعنی متفاوت mabambanci احتمالاً zato mafi ƙarfi مختلف daban-daban آنها دسترسی دارند su suna da همینطور است haka ne حتی har چند nawa مسیر hanya قطار برقی jirgin ƙasa mai amfani da wutar lantarki. On fa'aliyat mi Shi yana yin aiki. To madalla, banda ka ji waɗannan kalmomi tare da tarjama su yanzu kuma sai muje ga tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Mas'ud. در تو گدانا سکن شما در راه آهن تهران کار میکنید بله من کارمند راه آهن هستم من در مورد جاده ها و راه های ایران چیزهایی میدانم ولی در مورد راه آهن چندان اطلاعی ندارم راه آهن ایران حدود 120 سال قدمت دارد قدیمی ترین راه آهن ایران بین تهران و شهر ری ساخته شد اما اکنون شهر ری بخشی از کلان شهر تهران است بله اما آن زمان طول این راه آهن 8700 متر بود یک فرانسوی مجری این طرح بود پس این راه آهن خیلی طولانی نبود نه پس از آن نیز بین چند شهر دیگر آهن ساخته شد پس تا آن زمان راه آهن سراسری ایران هنوز ساخته نشده بود در سال 1938 راه آهن سراسری ایران افتتاح شد. این راه آهن بندر گز کنار دریای خزر را به بندر امام خمینی در ساحل خلیج فارس متصل می کند. پس طول آن خیلی زیاد است. بله، حدود 1400 کیلومتر. پس اکنون وضعیت راه آهن ایران بسیار متفاوت است و احتمالا شهرهای مختلفی به راه آهن دسترسی دارند بله همینطور است حتی در چند مسیر قطار برقی فعالیت می کند To madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa tare da tarjamar ta a cikin harshen Hausa. شما در راه آهن تهران کار می کنید؟ کی کنا ایکی نه الاین دوگو نه تهران؟ بله من کارمند راه آهن هستم ای نیما اکچن لاین دوگو نی من در مورد جاده ها و راه های ایران چیزهایی می ولی در مورد راه آهن چندان اطلاعی ندارم. نینا سان وسو ابوبوا دنگنه دا هنیوین ایران اما بانه دا مسانیا سوسی دنگنه دا لاین دوگو. راه آهن ایران حدود 120 سال قدمت دارد. قدیمی ترین راه آهن ایران بین تهران و شهر ری ساخته شد. لاین دوگو ایران یا جمع تن کیمان شکرو دلی دا an gina layin dogo mafi daɗewa iran tsakanin tehran da kuma garin اما اکنون شهر ری بخشی از کلان شهر تهران است. اما اهل ینزو گر ری ونی بنگری نی کرکشن تهران. بله، اما آن زمان طول این راه آهن 8700 متر بود. یک فرانسوی مجری این تهر بود. ای، اما اون چه لوکچی tsawon wannan layin dogo mita 8,700 ne wani bafaranshi یا ya gudanar da kwantaragi پس این راه آهن خیلی طولانی نبود. کنن ونن لاین دوگو یه ندس او سوسی. نه. پس از آن نیز بین چند شهر دیگر نیز خطوط راه آهن ساخته شد. آه. باید من چما سکانم وسو گروروا پس تا آن زمان راه آهن سراسری ایران هنوز ساخته نشده بود. کنن یزوا wancan lokaci ba با gina layin دوگو در سال 1938 راه آهن سراسری ایران افتتاح شد. این راه آهن بندر گز کنار دریای خزر را به بندر امام خمینی در ساحل خلیج فارس متصل می کند. از کن شکرا تا الب دیترا دا تلاتن دا اکا بود لاین دوگو دا حد ایران وانا لاین دوگو یه حد تشر جرا تا بندر گاز اگیپن تکون کسپیان دا ما تشر جرا تا بندر امام خمینی دکی که تکون پاشا پس طول آن خیلی زیاد است کنن اوانسا یه نده و سوسی بله حدود 1400 کیلومتر ای که من این کیلومتر دو بوده در پس اکنون وضعیت راه آهن ایران بسیار متفاوت است و احتمالا شهرهای مختلفی به راه آهن دسترسی دارند کنن ینزو یعنی لاین دوگو ایران ya sha bamban sosai da da zato mafi ƙarfi garuruwa daban-daban suna da layin dogo bale همین طور است da Can-Masir, مسیر قطار برقی فعالیت I, haka ne, har ma a wasu hanyoyin jiragen ƙasa, masu amfani da wutar lantarki suna aiki. To madalla, an jiyar da tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma injiniya Mas'ud dangane da yanayin ayyuka na layin dogo a Iran da kuma yadda ya bashi bayani akan daɗaɗɗun layuka na layin dogo da aka samar a ƙasar Iran tun kimanin shekara 120 da suka gabata da kuma irin ayyukan da Faransawa suka yi wajen samar da waɗannan hanyoyi a wancan lokaci. Idan mu a cikin shiri na gaba za a ji mu ɗauke da wannan tattaunawa to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan wanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tabe mu a shiri na gaba. madala yanzu kuma sai shirin muryar masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa B.O.H da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh biyo wacce. Da farko suna na Mustapha Tukur filin gyaɗa Nijar mazamni ƙasar Libya da yake ranar gaishe-gaishe. Da farko yana gaida shugaban shirin Hassan Barka da kai da abokan aikinka. Kabiru Suleiman Usman wanda yake a Zandar. Eh, Ali yakubu wanda yake a cote d'ivoire ba zan manta da abokina sayyadi asmana wanda yake a saudiya abokina alhaji sadu eh, jakuka wanda yake a saudiya yakubu asmana wanda yake a cameroon umaru yusuf wanda yake a cameroon ba zan manta da zakar hamza wanda yake a cameroon akwai babana salu shi ma wanda ke a cameroon eh, ba zan manta da idi asumana wanda ke a nan libya isuhu madattai ba zan manta da shi ba akwai sanusi madattai eh, ba zan manta da sule allo wanda ke a Kwadibar d'ivoire jafar sami wanda yake a Kwadibar akwai nasiru modibo da magwarja wanda yake a turkiya ba zan manta da shi ba akwai hashime hamidu wanda yake a saudiya da dukkan yan uwa na zaɓi son ka ina gaida su ina musu fatan alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyan tahiran mai muku magana alkasun baba lima a har daga jihar agadas a jamhuriyar niger shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka dangance da ranar da kuke bamu ta sakon tayi magana ga 'yan uwa da amina arziki muna godiya kwarai da farko ina gaida duka wakilanmu na kungiya ga masu kira da saurare reshen akara sagana da kamaru da cote d'ivoire da burkina faso da mali da togo duka muna gaida su ina musu fata alheri ina gaida wakilanmu daga nigeria da suna na na shugaban wannan kungiya da sunan mataimaki na abdulmumin muhammad zamfara muna gaida dokokin mambobinmu duka ina musu gaisuwa da fata alheri wannan wata allah ya sa na alheri ne allah ya sa mu doke shi cikin sa'a mu shi a daidai allah ba mu lada na gaida jamhuriyar musulunci ta iran da take ba mu dama muna gaida dan uwa da amina arziki musamman wakilan mu da ke jamhuriyar nijar da gaba daya reshen jihar da magaran da maradi da tilaberi da doso da difa na gaida su kware masha allah mai muku magana alkasun baba liman daga jihar agadis a jamhuriyar nijar salamu alaikum Assalamu alaikum Radio VOH Jamhuriyar Musulunci da ke ran suna na Ilyas Ilyas Bula daga jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Da farko yana gaida Firdausi Ibrahim Naibawa da ma. sani adam hawa da haɗari mai kwamfuta mai yamma bilyamin agurmaji da sani dauda shinwasa sani alaska muhammad direba murba maciwo Ilyasu ya kuma shiga da eh, duka masu saurari a daidai wannan lokacin na musu barka da juma'a Ilyasu Ilyasu kula a tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio BOA ta Hausa Radio Musulunci Radio mai haɗa kan musulmi. Yau kuke ba dama muna gaida yan uwa da amannan arziki ni ne Murtala ne wanda nake dangon maraɗi jamhuriyar Nijar. Ina gaida kai kankan ka san barka. Ina gaida ka barka mai gabatar da shirin. Ina gaida Silikan ne wanda yake Musarata. Ina gaida Brian Shushu. na wanda yake garin Kasagi nan Maradi. Ina gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan radio mai albarka da wanda ya ji murya ta ina gaishe shi ina gaida dukkanin ma'aikatan assalamu alaikum boh hausa kai tsaye kuna tare da muhammadu lawal luwaye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar nijar alhamdulillah irin wani dama ta karshen mako da kuke ba muna miƙa sakonnin gaishe gaishe da farko zan fara da shugaban shiri malam hassan barka da sauran ma'aikatan gidan rediyo boh ina gaishe da su kuma ina gaida yaya dannu azare sannan ina gaida marat ibrahim lara gabta ina gaida wato muhammad dan bare bari akwai uda muhammadu jatkori akwai sani alaska tsatsin birin ina gaida gaida azizu malam nafi da aka sani da prezi akwai kabiru sula usman sanusi madattai tsoho mai albarka sannan ina gaida alkasim shugaba na kungiya ta masu kira da sauraro ina gaishe da shi da mataimakinsa abdulmumin muhammad akwai shayabu da aka sani da babaye da ke matsin kai akwai kako mai hotel a baure mai fashe akwai babaye da dan haja wanda suke a rigal baure gabaki ɗaya masu sauraron boh ina gaishe da su muhammad lawal luwaye ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da fatan kun tashi lafiya ya ibada to alhamdulillah ina muku sallama ta addinin musulunci mai magana ita ce Rahina Hajiya Rahina daga jihar Nasarawa jihar nasarawa hanyar Shandoros ni 'yan sarkin fawa jihar nasarawa daga nan nake ce muku alhamdulillahi alhamdulillahi kasira godiya ya tabbata ga allah ubangijinmu talikai wadda ya halice mu to alhamdulillahi kullum ina sauraron ku ina sauraron ku yau to ga sakon gaisuwa na zuwa gare ku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkan mu da zagawa wannan ƙarshen mako ne ke ba mu damar gaisa yan uwa a muna azuka baki daya ma'aikatan gidan rediyo baki daya muna gaida kuma muku fata alheri da farko dai suna na malam musa manzoni nan cameroon abinin ne duwala to da farko dai gida babba yayana abu a can kwadiwar haka zalika ba zan manta da petit gina ba adam a can kwadiwar kina haka zalika ba zamanta da grand freshima gisa a can cote d'ivoire haka zalika ba zamanta da wani grand freshima wanda a can mai ibe wata ilanta a can cote d'ivoire kenan haka zalika idan na koma can birnin sahel nisha kenan a can keta ina da abu photograph kenan haka zalika ba zamanta da salome shinkafa a keta kenan haka zalika ba zamanta da aki mituwan dangayu da ke garin ibo haman ba ina gida ko ina muku fata alheri ga baki ɗayan ku salamu alaikum barkatu Gidan rediyo Iran barkan ku da haka ina mika muku sakon gaisuwa ta Juma'a rana ta yau. Allah Ubangiji ya sada mu da alkhairin da ke ciki ya kare mu da da ke ciki. Ina mika kun gaisuwa ta ta rana ta Juma'a zuwa ga musamman malam kaɗai mai kwamfuta mai yama sai kuma iliyati kan mai saji. kuma ba zan manta da malam tsaki so dinki somawa ba akwai kuma malam umar siyasiya daga can garin kano kuma ba zan manta da malam umar mubi daga nan adamawa a najeriya to ina mai kasa kun gaisuwa na ga dukkan al'umma cikin wannan gida akwai su sani alexa da su malam uda da malama rahmatu da babanmu ina kamun kasa sakon gaisuwa da fata alkhairi allah ya sa mu sha ruwa lafiya alaikum viewers hausa murya musulunci iran mai magana zakariya salifu gidan rumshi kamar yadda kuke ba mu dama duk karshen mako mai isar da gaisuwa ga 'yan uwa ga munna arziki yau ma zan yi amfani da wannan dama in isar da gaisuwa zuwa ga adamu shamuwa mai dawaki da ke shikal da abdulaziz alasa mai shago a bakin tashar gidan rumshi da labo mai shago shi ma a bakin tashar gidan rumshi da awal mai sai da man fetur a gidan rumshi da mutar isu da ke yamai sauran sun hada da iliya mai kanti da shayi a daura da adamu mai kwamfuta mai yama da adamu ungulde da ke maiduguri da adam a adam gashuwa mai magana zakariya salifu gidan rumshi biyu wacce hausa radio musulunci iran a tashi lahiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ina son a ba da dama in gaida yan cikin wannan gida da sauran abokan zama eh, sunan na abubakar mazaunin kwadiva a can nijar kuma ina ƙauyantawa keta jeji ina gaida etifre na musa a cameroon ina gaida ƙaunata maryama a nijar ina gaida uwata cima a nijar ina gaida malama maryama a nan kwadiva ina gaida hajiya rahina a kasar saudiya eh, ina gaida kowa da kowa salamu alaikum wa rahmatullahi radio ta hiran sunana bashar lawal mai koko a garin daura jihar katsina najeriya mun shigo shirin wannan fili na gaishe-gaishe ina gaida ka hassan barka da kai da ma'aikatan ku muna muku fatan alkhairi baki daya ina gaida sanusi madattai da magaram ina gaida dafi mai kwamfuta ina gaida maman muramatu ina gaishe da lawal sade daura ina gaishe da sade da'u alaska rediyo martaba tsatsin birin da mutanen rediyo martaba tsatsin birin baki ɗaya sunana bashar lawal mai koko unguwa bahore daga nan daura assalamu alaikum taron murya musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura a kikan dama kuke babu na karshen mako ga da yamuwa da munaziki ta damar haka ina gaida muhammad dan bari bari akwai su maɗattai sunusu maɗattai akwai baba ya tumniya ga magaran akwai haɗa mai kwamfuta akwai sumayya akwai hayya danno azare wazan mata da kabiru Sule mai kayan gini ne bakin taransa akwai mamman shehu shehu jagar ne wanda ke ramfon hawaji nan da magaran ba manta da musa mai shayi da wace nan ramfon hawaji da magaran akwai ali alifeti wanda yake ga kwalliya da magaran akwai alhaji mustapha ga kwalliya nan da magaran akwai tsoho mai albarka har zuwa mai akwai rahmatu usman kadir wanda take bayan ruwa ba zan manta da shugaba Ahmad Dumbaran Gamba akwai Yahaya Solitar akwai Zane da Alike Tifuwa wanda yake garin Mudik ba zan manta da Mustapha Ranki likitan dabobi a nan garkin daura akwai Abdul Aziz mai da wanda yake Shado Umar kafin ta Shado Mutar mai kanti da walda wanda yake Babura akwai Alas Suleiman dan Gambo wanda yake Gumal ba zan manta da Yahaya Solitar wanda yake mata mai akwai Ilyas wanda yake Agadas akwai Babaye Gambo da Magaran da duk wanda yake cikin gidan nan inewa kuwa fatan alkhairi sunana shugaba mai kanti da shayi garkin daura to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyar su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya amma da yanzu kuma sai shirin mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda har yau da ya ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv wanda yake karanto wanku littafin nan mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya khadija kandi ta rubuta to kuma yau kusa ne ma za mu dora daga inda muka tsaya. jira na nawa zan yi har mun je garin nan ya fi sau uku amma kaka ta ki ta faɗa min inda yarinyar nan take ban san dalilin ta na yin haka ba idan ma wani abu ne ya same ta ya kamata ta sanar min ka san ma me nake tunani no ko dai an ɗauke ta kaka ta ki faɗa min ne idan har barayi sun shigo ai da za ka je not just barayi wani ma zai iya kuma kaka ta ki faɗa min wani wa aliyu tambaya yana masa kallon fahimtar inda ya dosa. Talba ya sake saka hannayensa duk biyu ya shafa fuskarsa yana sauke idanunsa harabar kamfani. Don Allah Talba ka saka Laila a maganar nan. na farko dai laila bata san ka aure yarinyar nan ba na biyu ban ga dalilin da zai saka ta ta yi hakan ba ka ringa kyautata mata zato mana and yanzu idan aka yi auren nan haka zaka dinga kallonta laila tana zaluntar ta i don't think zaka iya adalci tsakanin su ma alhaminatu tana da rauni not like laila ina jin rashin yarda da laila so many times ban san me yasa ba ya za a yi ka ji yarda bayan ka ɗauki rashin yarda ka saka a zuciyarka haka za ku yi zaman aure kowa na ganin laifin dan uwansa kowa yana ji da kansa musamman ma kai ƙar ma lele ita mace ce kuma kana sakowa nan take za ta sako talba ya daga jikin motar yana kallon ali baka tunanin ganin laifin laila ba ali yawa always on her side ya saboda tana da gaskiya just like you and aminatu je da ka tashi hankalinka saboda kawai baka baka garanta ba in few months ka je ƙauyen nan ya fi so a kirga ka kasa samun natsuwa ka tashi hankalinka just because of her ashe da ba kai ka aure ta ba da ba a san yadda za a yi ba talba ya mike tsaye yana kallon ali with serious face wallahi whether you believe it or not i'm not in love with aminatu kawai abin da na sani ina santa i like her and ina matukar tausayin yarinyar nan fiye da yadda kake tunani na aure ta ne kawai saboda haka kuma da kaka amma da a ce yau abinatu za ta ga wani namiji da take so zan iya sakin ta ta aure shi kuma zan zame mata uba wajen ganin komai ya tafi daidai ta samu zaman lafiya da kwanciyar hankali neman ta nan da nake yi i just want to make sure tana lafiya kuma tana cikin kwanciyar hankali da farin ciki ba wai saboda ina son ta ba sa kawai ali yake not knowing what to say ya san abokinsa ba zai masa karya ba kuma ya san waye abokinsa son wata mace ba abu ne mai sauki ba sai dai zai iya ba da shaidar cewa talba mutumin ne mai matukar tausayi da taimako idan kuma ita tana son su kafa shikenan sai na zauna da ita idan har zan iya nema mata wanda zai bata farin ciki mai kake tunanin idan ta ce ni ne farin cikin ta aliyu murmushi tare da dan taɓa baki hmm, za mu gani bari na tafi gida idan an samu wani information sai ka sanar da ni so da mu shirya inda za a kai amarya why not mu yi magana sa mata da muka bawa kwangilar hada mana lefen nan no khadija kandi ba ta ba da hayar gida iyakar ta hada lefe ko kayan kicin wai mu mata magana ko ta san wani wanda yake yi ne karka damu ka bar komai a hannuna ba dai hayar gida ba ne mai komai da komai a ciki za mu samu insha Allahu. ok ya amsa yana bin sa da kallo har ya shige motarsa ya mata ki sannan talba ya nufi babbar kofar shiga kamfani tafiya yake yi cikin natsuwa da isa kana ganin sa ka ga babban mutum mai matukar kula da lafiyarsa da kuma jikin sa annashuwa da murmushi su ne abin da suka nisanta kansu da shi sai dai hakan bai isa ya saka kai ya saka kai masa kallo daya ka kawar da fuska ba domin tufafin jikinsa sun karbe shi sosai duk inda ya wuce girmansa ake bashi har ya isa cikin ofis ɗinsa a natse tura kofar ya shiga cikin katon ofis mai kamar ɗaki an ƙawata ina gwanin sha'awa ga sanyi ta ko'ina da kuma kamshin air freshener da ya gauraya ina da ko'ina turaren jikinsa suka ba da wani kalar kamshi na daban font ɗin shi ce fasting da ya fara ɗauka sannan ya zauna a kujerar da ke gefen teburin ta zaman baƙi he's just holding his phone not knowing what to do all this while aminatu ce a ransa bai san dalilin yin haka da kaka ke masa haka ba ta hana shi kuma ganin ta ba kuma zuciyarsa ta kasa natsuwa har yanzu yana kallon rabuwarsu ta ƙarshe da ita is she safe ina ma take ko dai wani abun ya same ta ne ko kuma dai ta gudu ne maybe ba ta son zama da shi kaka ta yi fosin ɗinta ya minke tsaye yana riƙe da wayar ya nufi gurin kujerar ya dafa kujerar ya jingina da ita no ba za ta gudu ba idan ma ta gudu ina za ta je ai ba ta da gurin zuwa kuma ba ta san kowa ba sai kaka da shi wani bangaren na zuciyarsa ya ayyana masa sai ya maida dubansa gurin wayarsa ya shiga muhallin kira ya danna namba kaka ya aika mata kira bugu biyu ta daga tana rangwada masa sallama amma maimakon ya amsa sai kawai ya gabatar mata da bukatarsa kaka ki dubi girman Allah ki faɗa min inda yarinyar nan take wallahi hankali na ba kwance yake ba idan ma sace ta aka yi ki faɗa min dan Allah kaka ta tawa baki kamar yana ganin ta ka ga fushin da masifa ashe dai za ka iya koma kirana kaka dan Allah ki faɗa min inda kika ka yarinyar nan ko kuma ta tafi yarinya tana nan lafiya kalofa kawai dai ta bata tare da ni ne haka kike ta faɗa min kullum haka ake aure wai ko lefe da kika saka na yi na kawo ban ga yarinyar nan ba ban san manufar ki ko dai so kike na sake ta ne a uzu billahi me ya kawo maganar saki kuma ana zaune kalau to jama'a duka daga nan muka zo karshen shirin namu ne su Allah kai gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin da rediyon hausa da ke karkashin tashar ta ta hausa tv ni zainab bashir ke cewa mu zama lafiya. عدل عندكم ما سيشرن تفسير وتر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alkur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم da sunan مي رحمة مي جندي إلى رحلة الشتاء والصيف سابا ورسنة فيها لوكا تشنسيني دا لوكا تشنبزرا فليعبدوا رب البيت سبود هكا su bauta wa Ubangijin wannan ɗakin. Wanda ya ciyar da su daga yunwa. Ya kuma amintar da su daga tsoro. Da yawa daga cikin mutanen Hijaz sun kasance suna zuwa aikin hajji suna kai ziyara zuwa ga wannan ɗaki na Ka'aba. a kowace shekara tun kafin aiko da manzon Allah ko kuma kafin tayar da rasulullah a matsayin manzo a wannan addini na musulunci wannan sun kasance suna zuwa ɗakin ka'aba suna yin bauta suna zuwa su kai ziyara kuma wannan hajjin da suke zuwa yi sai ya zama na suna yin shi ne tare da yin wasu abubuwa na samar da nishaɗi a tsakaninsu ta hanyar waƙoƙi da suke yi na nuna fasaha ta larabci da kuma wasu abubuwa da suke na tattalin arziki a cikin wannan gari amintacce to wannan gaba ɗaya ya kasance yana faruwa ne a wani yanayi wanda yake cike da tsaro kuma wannan tsaro da suke tare da shi lallai tsaro ne tabbatacce da ku an ce wannan ka'aba ɗin abrahata da rundunarsa sun yi wato nasara wajen rusata ta hanyar wannan aiki da suka so su yi na kawo mata farmaki to lallai da wannan ya zama an samu matsala kenan dangane da al'amuran da su mutanen a laraba wannan lokaci suka ɗauke ka din a wannan lokacin to wala kenan duk wani haɗin kai da dukkan wasu kusantuwa da juna da suka kasance ana so su yi da ba su yi shi ba a wannan gari to daga nan Allah subhanahu ta'ala yake cewa ila fihim ta shita'i wa saif maka a wancan lokaci wani wato gari ne wanda babu abubuwa na gona ko na noma a cikinsa saboda haka wanda za ka iya samu suna kiwo a ciki ba su da yawa mafi yawa ana samu ne cewa mutanen maka sukan fita su tafi tijara ne zuwa wasu gurare a lokacin da aka samu na sanyi suna fuskanta zuwa kasar yaman wanda yake shine a kudancin makka kenan a wannan lokacin su yaman daidai wannan lokacin za ka iya samun cewa yanayin iska ya zama tsaka-tsaki ne ba sanyi cancan ba kuma zafi cancan ba to saboda ka sai su fita su tafi bangaren yaman kenan amma lokacin zafi wato saif din nan sai su fita kuma su tafi kasan sham wato siriya kenan wanda shine bangaren arewaci domin shi kuma a wancan lokacin wannan bangare din shine za a je a samu yanayin iska shi kuma ya zama mai kyau to wannan gari na sham da wannan gari na yaman sun kasance wasu cibiyoyi kenan a wancan lokacin na kasuwanci ita kuma maka da madina sun kasance tsakaninsu ne wato wani guri ne da za ka iya zuwa tsakanin waɗannan gurare guda biyu suna kamar tsakiya kenan to wannan rihila da suke fita wato fita da suke tafiya ta tijara dinnan a lokacin shita wato lokacin sanyi da kuma lokacin saif dinnan lokacin zafi allah subhanahu ta'ala yake mana ishara dangane da wannan fita da suke yi saboda haka abin da Allah yake nufi da ila fihim din nan a cikin wannan aya wato zai iya zama sanya su waɗannan mutane ya alafuna al'ardal muƙaddasa hilala rihilatihim suna kasancewa suna shigewa tsakanin wannan ƙasa mai tsarki ta hanyar wannan tafiye-tafiye da suke yi suna kuma shirya mata su shiga nan daga nan domin samun wannan wato tsaro da ke tattare da wannan ƙasa baki ɗayanta ba abin da yake samun su a hanyar su ta zuwa yaman ko kuma wannan sham ɗin saboda haka nan suna tafiya su fito su yi hijira nan sannan su dawo su shiga makka ɗin nan sun fita daga makka sun tafi zuwa sham ko kuma sun tafi zuwa yaman a wannan lokaci cikin tsaro ba tare da sun sami matsala ba bisa wannan tafiye-tafiye da suke wani abu da kuma wasu malaman suka ce shine abin da ila fim ke yake nufi shine ijadul ulfa shine samar da kusanci tsakaninsu da kuma sauran ƙabiloni na larabawa a cikin wannan tafiye-tafiye da suke yi na zuwa sham da kuma yaman saboda su mutane sun kasance suna kallon ƙuraishawa da wannan masu shigewa a cikin matafiya nan suna kallon su suna yi musu wani abu na girmamawa suna ɗaukan su a bisa wani guri suka ba su na musamman da wani manzila ta musamman da ɗaukaka su da suka kasance suna yi bayan kinsan abin da ya faru kisar ainihin abrahata da allah subhanahu ta'ala ya halaka su ya halaka wato rundunar abrahata sai zamana kabiloli da dama in ƙuresha sun zo shigewa za su tafi wannan tafiya da suke ta tijara suna kallon waɗannan ƙureshawa a matsayin wato kenan waɗansu ababen girmamawa saboda sun ga inda rabbal bait ɗin can ubangijin wancan ɗaki na ka'aba ya zo ya ƙarar da mutanen abrahata a wannan lokaci ƙureshawa ko da dai ba su ma cancanci irin wannan ludufi da Allah ta'ala yake musu ba saboda wasu abubuwa da suka kasance suna yi a wancan lokacin sai da Allah subhanahu ta'ala ya yi musu ludufi saboda wani abu da ubangiji yake so ya aiwatar a cikin wannan gari na makkatul mukarrama ta yadda zai tayar da manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya aiko shi da sako na musulunci saboda haka wannan yasa wasu abubuwa daga baya Allah ta'ala da ya tashi ya fito da manzansa daga cikin wannan ƙasa wacce take mai tsarki aya ɗin ƙarshe wacce take cewa inna hadha na'am wannan ni'ima ta Allah subhanahu ta'ala da yi wa wa'annan mutane na shawa? Allah subhanahu ta'ala ya yi musu ita ne saboda albarkacin Ka'aba saboda haka to yake kiransu wajibi ne a kansu su kasance sun shiga cikin bauta suna bauta wa wannan ubangiji na wannan ɗaki na Ka'aba saboda haka ba wai su kasance suna bauta wa gumaka ba Allah ta'ala yake cewa fal ya abudu rabb hadal bait saboda haka babu abin da ya cancance su illa su yi bauta ga ubangijin wannan ɗaki na ka'aba wannan ubangijin shine allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wanda shine ya sanya dukkan wasu abubuwa da suke kai na kasuwanci ta zama suna samun riba a ciki suna samun natija mai kyau dangane da kasuwancin da suke yi kuma shi ne wanda ya kawar musu da dukkan wani tsoro da dukkan wata cutuwa da za su iya samu wannan abu kuwa ya kasance ne bayan da allah subhanahu ta'ala ya kawar da rundunar abrahata ko wannan abu ya faru saboda addu'an annabi ibrahim salam wanda shi ne ya asasa ka'aba din to amma su ba su kasance sun ɗauki wannan ni'ima ta Allah ta'ala da muhimmanci ba saboda haka suka mayar da wannan ɗaki na ka'aba mai tsarki suka mai da shi ɗakin bautar gumaka sannan suka kasance daga ƙarshe sun samu natija na abubuwan da suka kasance suna aikatawa wannan ne Allah subhanahu ta'ala yake kiran waɗannan mutane akan cewa lallai bisa wannan ludufi da ya musu falliya abu durar hadhal bait sai su bauta wa ubangijin wannan ɗaki na ka'aba allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf to wannan shine hakikatan abubuwan da ke tattare da wannan ainihin sura suratu quraish to masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu To da masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. An bayyana jami'o'in haramtaccen ƙasar Isra'ila a matsayin masu yi wa tsarin sahayuniya na mulkin mallaka hidima. A wani littafi mai taken Towers of Ivory and Steel, wanda Maya Win ta rubuta, ta bayyana cewa jami'o'in da ake da su a Isra'ila suna yi wa salon mulkin mallakar 'yan sahayuniya hidima ne. a ilayen marubuciyar wacce bayahudiya ce ta kuma yi bayani a kan yadda a cikin jami'o'in haramtacciyar ƙasar isra'ila ake nuna falasinawa ɗalibai wariya bugu da ƙari marubuciyar ta zargi jami'o'in na haramtacciyar ƙasar ta yahudawa da kare siyasa nuna wariya da ake yi wa falasinawa a cikin gari ita dai haramtacciyar ƙasar isra'ila birtaniya ce ta ƙirƙireta. a shekara ta 1948 ta hanyar tilastawa dubun dubata falasɗinawa yin hijira da kuma yi wa wasu kisan kiyashi. An zargi wasu kafin watsa labaran Amurka da ƙasƙantar da matsayin yaran falasɗinawa da ake kashewa a Gaza. Kafin watsa labaru da suka haɗa jaridar Guardian, kamfanin dillancin labarun Associated Press da Washington Post. suna bayyana cewa yaran falasɗinawa ba su yi kama da sauran yara ba kafin watsa labarun suna amfani da wasu kalmomi a kan ƙananan yaran falasɗinawa da suke raba su da siffofi na yin adamtaka masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tayar amma yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.